Assalamu alaikum wanda ta gama malam lafiya da ilimi da fasaha amin tambaya ta anan shin Allah ya gafarta malam mulkin sayyidu a mulkin Umar bin Khattab ne ko Usman bin Affan aka gama hada alqur'ani an gama hada alqur'ani tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a hade yake amma abin da ake nufi da an hada shi a zamanin sayyidina Abubakar a zamanin sai na abubakar abin da ya faru shine an je an je an je yakin yamama wannan yakin da muka yi magana kansa da ya taso aka samu masu rigga wasu suka yi rigga suka ce ba su musulunci wasu suka ce su ma annabawa ne wasu kuma suka ce su ba za su ba da zaka ba sai na abubakar ya yake su to da aka je yakin nan an kashe sahabbai da yawa alamun rasulunci malamai wasu suna cewa an kashe alarammomi saba'in wasu kuma suna cewa ɗari bakwai to a ce ko da alaramma bakwai aka kashe a gari ɗaya har ba karamin bala'i ba ne to ba bakwai ba saba'in ba ma saba'in ba ɗari bakwai wanda ka sai na abubakar rabi Allah anhu sai na umar yanzu ya ce masa wannan qur'ani ya zama ana dunkulallen kwafi ɗaya ai dama duk waɗannan alamomin ai yana tare da a cikin kwakwalwar ko sun haddace kaga qur'ani hade yake ke amma rubuta shi aka hadda ƙwara daya abin da ake ce mishi mushaf to shine abin da sayyidina abubakar yayi da shawarar sayyidina umar da kuma ittifaqin sahabbai gabaki ɗaya, aka rubuta alqur'anin na aka tashin kwamitin sayyiduna zaid bin thabit al-ansari radiyallahu aka kafa wannan kwamitin aka sa duk mafi yawancin sauran yan kwatakin kwarai shawa ne shi zai shi ne balansayin ko bayan nan sai na abu bakar ya rasu wannan mutafin ya dawo hannun sai na umar bayan sai na umar ya rasu sai diyarsa na na hafsa sai ta shiga bakar shi yana hannunta zamanin sai na usman ibn affan radiyallahu anhu sai makarantu alqur'ani suka yi yawa aka samu sahabbai suna da makarantu akwai makarantar irin su ubay ibn sa'ad akwai makarantar irin su ibn mas'ud akwai makarantar irin su ibn abbas makarantar irin su mu'az ibn jabal makarantar irin su zaid almajiran su tabi'ai da suka fara tasowa sai suka fara sabani wancan dan makarantar Ubayyu ne sai ya zo karatun alqur'ani sai ya ce maliki yawmiddin sai san makarantar zai san tabi ce ce a ba maliki ne ta sa madda ba almadu tabi'i maliki za ka ci maliki yau mai jin za ka ci kaga duk da su kirawoyi ne da suka tabbata amma wacce makarantar suna karatu da makarantar karatu daya wacce makarantar suna karatu da karatu daya su kuma waɗannan ɗalibai ne matasa masu abin hamasa so daga sai aka fara zafin kai aka fara rigingimu to shine Huzaifa radiyallahu anhu dattijo a cikin hangen nesa su sai ya zo da gudu ya ce masa yadda Abdulrahman bin Affan ya ce ajrikin nasa qabla an yakhtalifu fil Qur'an ya ce kai sauri ka shawo kan mutane ka haɗa kansu tun kafin su ba su sabani a game da alƙur'anin nan in aka samu sabani ya tabbata alƙur'ani to halaka ta شيء قرآني لم يختلف في تنزيله وإنما يختلف في تأويله لا يجوز الاختلاف في التنزيل لكن يجوز الاختلاف في التأويل قرآني باب ثماني جمد سوقته با وتا آية دعك ثماني أجمد إتا إتا على القرآن أما أنا ثماني لتفسير قد تنفسر قد تنفسر فذاك شيء سيدنا عثمان بن عفان a cikin hikimarsa da kuma hidimarsa game da alƙur'ani shine sai ya sake ɗauko zaidu bin sha radiyallahu an zaidu bin talib al-ansari ya ce aikin da kai a zamanin sayyidina Usman Abubakar radiyallahu anhu to ga wani aikin mai kama da shi amma yanzu abin da muke so kai shine a rubuta nusa a rubuta kwafi kwafi ba kwafi ɗaya ba malamai suka ce kwafi bakwai aka rubuta aka ce aika da su hasashen musulmai da ake da su a lokacin manya-manyan birane da ake da su na musulunci sahabbai suka yi ittifaki cewa duk abin da ya saba ma wannan qur'anin to ba qur'ani ba ne shi ke aka yi ijma'i wannan qur'anin ya zama shine mushafin da aka yi aka aka tabbata shi na ake al masa al-mushaful imamu al-mushaful imam shi da ake cewa al ar-rasmul usmani shi ke to ne wannan rubutawa an hada alqur'ani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikakke domin annabi sama ai ai ai Allah ya ce masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam an gama hada alqur'ani kenan sannan kuma su a lokacin sun fi dogaro da hadda fiye da rubutu eh, eh saboda rubutu wani zubin yana yaudaran mutum rubutu yana yaudarar mutum zai mutum ce zan rubuta nan gaba zan haddace daga nan ba zai haddace amma wanda ya san ba zai iya rubutawa ba dole ya haddace to za ka kira shi yasa makafi suka fi hadda shi yasa makafi suka fi hadda saboda sun san ba za su ga rubutun ba tunda ba za su gani ba za su fata ma kansu lokaci saboda ka ji abin da ya zo musu sai su matsa ma kansu sai su haddace to hatta da ake dogaro da ita zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to zamanin sayyidina abubakar aka zo aka sake aka rubuta qur'ani daya mushafi daya zamanin sayyidina usman kuma aka rubuta kwafi bakwai a karkashin hadda wancan kwafi to shine abin da ake nufi wallahi shi sa suke cewa hada qur'ani kala biyu ne akwai jamu sadrin akwai jamu satr akwai tattar qur'ani a zuciya hadda kenan akwai kuma tattara alƙur'ani a abu hafi a rubutu wancan na farkon an yi shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma sauran guda biyan sun tabbata a zamanin al-khalifatul rashid al-awwal sayyidina abubakar sannan kuma sai al-khalifatul rashid as-sali usman ibn affan radiyallahu anhu kamar yadda muka ji dazu an sanar liman ya sanar a sallah kudu ba cewa malam usman bala ba ko shi ne shugaban izala na sinin bayan rasuwar shugaba a laifin amman kofiya ko da haka muna masa fatan kai muna roƙon Allah madaukakin ta fiye masa jagoranci Allah madaukakin sarki ya taimake shi Allah ta fiye ya ba shi ikon ɗaukan wannan nauyi da kuma ba shi ikon sauke shi Allah madaukakin ta fiye masa jagoranci Allah madaukakin sarki muna roƙon kar ka bar shi da dabararsa Allah ka ba shi mataimaka waɗanda za su taimaka masa domin ƙara haɓaka addini a wannan yankin namu da sauran wurare waɗanda ma ba nan yankin ba wasu suka rubuta sai za zo ya rubuta ya ce kiran unguwar tilin duk zala ba unguwar tilin duk shugabancin ba na tilin dukun ba kiran dukun da kewaye ake ce an ce tilin dukun da kewaye ya kunshi nan tudun dukkan ya kunshi magume ya kunshi sabuwar unguwa ya kunshi gabani karama duka ya kunshi cikin gaskiya layout ya kunshi menene wancan gonar ne gonar ganye duk yana ci istilahi ne yake cewa tudun dukkan da kewaye والله أعلم الله يسلمك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم